assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na lahadi 18 ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida daidai da hudu ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin kun salafiyan alal jada kazan wanda ke bin wannan tafarki na salafiya akan hanya dodar bi gefe kar kuma ka hawa titi kana sauka mun gano wannan da kyau ko ka ce ka yi imani da Allah ka tsaya jam ina fatan mun fahimci wannan da kyau kar ka yadda ana tafe da kai cikin wannan tafarki yadda ake gudanar da addini bisa fahimtar annabi da sahabbai ka koma kana yin addini a bisa ka ko ra'ayinka ko fahimtar wani ko ra'ayin shi in ka yaka to fita ana bin alkur'ani da hadisi ne a bisa fahimtar annabi da sahabbai kadai wannan shine manhaji kadai ingantacce amma duk wani wanda ya bi wani tsari wajen gudanar da addini da ba wannan ba to ya bi rudani, kuma yana daga cikin 'yan ruɗu ina fatan mun gano wannan da kyau kowane irin manhaji ne manhaji ne shi'i ko ko sufi ko ko manhaji ne khawariji ko mu'tazili ko jahami ko maturidi ko kullabi ko ash'ari da duk waɗannan tarka tarka na shedan in ka sake ka bi guda ɗaya wajen gudanar da addinin ka to ka kaɗe ka shiga ka lalace kuma ranar tashin alkiyama wannan manhajin da annabi yake a kai da sahabbai wannan shine kade manhajin tsira Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin imaninmu karatunmu da ya gabata in ba manta ba mala ya ɗauko bayani dangane da cewa ahlus sunna wal jama'a su ne kaɗai waɗanda suke kan tafarkin da ya daidai da tafarkin manzon Allah kuma mala ya ce wa ma za ka illa li annahum al'ammuzajil amsal sunna su ne abin abu ga misali da su kai tsaye lil'ummatin lati ji alhallahu ummatan wasata in ana son a tantance a tace al'umman da Allah madaukin sarki ya siffanta su da cewa su ne ummatul wasatiyya waka zalika alnakun ummatan wasata to duk cikin waɗannan tarkace da na karanto babu ɗaya daga cikinsu wacce ta kama da ummatan umma alwasatiyya babu don duk wanda ka ɗauko kamar yadda malam zai zo ya gaya maka sai ka same su da wata aƙida ta kafirci wanda ya ga abin da ya faru kwana-kwanan nan suka zo suka ce ma annabi ya zo gabansu za su taka shi za su jawo shi akan buraka za su tattaka shi Da wanda ya iya taka manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wanda ba zai iya takawa ba nan nan fa a arewacin kasan nan ne fa kato ya zauna a kujera trisita wani ya tsaya a gaban shi yana bambadanci cewa in ma kana son ka ga wani to gashi wanan ma to gashi manzan Allah gashi ce kai Allah ma gashi da kanshi waɗannan mutanen ne an zo ana magana kan addini wasu da bakin magana mun gano wannan da kyau ku an aje wani bakin tikari wanda Allah madaukin sarki ya halice shi da majina wai shine annabi wai shine ma Allah waɗannan ne za su danganta kan zuwa ga ummatul wasatiyya waɗannan waɗannan ƙasama jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ko wannan tafarkin gaba ɗaya ya bar duk wani ɗirkaniya da mutane suke ɗaukowa ne suke bi saboda ba addinin musulunci ba ne in ka ɗauko manhajin sufaye tambaye su zamanin annabi ana wannan sufanci ne na zagin Allah da zagin annabi ana manhaji ana bin wannan tsarin da kuke a kai a yau na cewa akwai abin da ya fi ƙur'ani akwai jama'a yanzu fara aji ƙur'ani gefe ba ma ta shi ake ba yanzu Allah ne da kanshi da manzan Allah ke tattakawa kuma kowa ya ji cin da gashi dai kun ji kotu a jihar kano ta yanke ma waɗancan arna hukunci ko dole ne matsayi mu gaya mutane gaskiya mu wannan manhaji namu bai da wannan tarkacen duka duk kuma a cikin karatun littafin har yanzu muqaddima miki Allah ya kai mu doron karatun littafin za ku jaye Allah ya tsare mana mu. mala ya ce wa akhbara annaha khayra umma kuma Allah madaukin sarki da kanshi ya bayyana cewa su waɗannan al'umma na annabi waɗanda suke kan tafarkin da annabi ya gudanar da addini da rayuwa shi da sahabbai to su ne mafi alkhairin al'umma baki ɗaya a inda ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ya ce ku ne mafi alkhairi cikin al'ummomin da duk Allah maɗaukin sarki ya taɓa yi a duniyan nan domin ku ne kuke umarni da kyakkyawa kuma kuke hana mummuna sannan ku ne waɗanda kuke yin imani da Allah tsab ba tare da garwayawa da wani ba ina fatan mun gano wannan da kyau wannan ita ce ummatul khairiyya ummatul wasatiyya ummatul najiya bi iznillah mala yake cewa ukhrijat linnas wanda aka yi su dan amfanar da mutane annabi ya ce khairun nasi man yanfa'un nas mafi alkhairi daga cikin mutane kaf shine wanda yake amfanar da mutane ba wanda yake kokarin kawo ma al'umma rudani ba an gane wannan da kyau ko khairun nas man yanfa'un nas yayi daidai da kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas Allah madaukin sarki ya sa mu dace izhum domin su ahlus sunna wal jama'a sune a taifatul wahida sune jama'a ɗaya tilau allati haqqaqatil mutaba'atul mahada sune waɗanda suke bin manzan Allah tsab suke bin shi suke bin manzan Allah tsura ba garwayi kuma ga duba gani mu da mu garwaya idan kana sauraron abubakar gumi sai ce karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi ba inda abubakar rume ce a bi shi in ka saurari muhammad dan abdulwahab sai ce bi allah bi annabi in ka saurari ibn timiyya sai ce bi allah bi annabi su muhammad nasiruddin albani su bin baz su uthaymin su fauzan su sheikh jibril duk waɗannan manyan malaman su ɗan hodiyo cewa suke abuwa ba gano wannan ku da za ka ɗauko nurul alibabi na shehu ɗan hodiyo ƙasa za ka karanta da ƙasan hausa kaga yadda shi ɗan hodiyo ke kwasan mutane na masu kwasan karan mawakaciya yana watsi da su bayan gidan musulunci za ka sha mamaki ya ce duk wanda ya aikata wannan ya ce cikakken arne ne la tajiri alaihi ahkamul islam a sa littafin ɗan hodiyo a karanta ka ji mana duk wasu masu barazanan wai su muhammadawa ne mabiya shi ɗan hodiyo diri shi ɗan hodiyo masu turki a waje a sa littafin bayanin bidi'i ka ji tana ɗauko littafin bayanu wujubil hijrati alal ibad wa wujubin nasbil imami wa iqamatil jihad na shehu dan hodiyo kaji karatu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa duk wanda zai tsaya mu wannan tafarki ko to ya tsaya tafarki ne ba a raba kafa a cikin shi in zaka ba annabi ka bi shi in ba ka ba annabi ba ka bari Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ka dai ji abin da malin yace izhum domin su ahlu sunna wal jama'a su ne a ta'ifatul wahida su ne al'umma ɗaya tilo allati haqqaqatil mutaba'atil mahaza wanda suka tabbatar da biyayya tsura tsantsan biyayya lahi azza wa jalla ga littafin Allah wa sunnatar rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma bin sunnan annabin shi ko ne kullun dama yan ga hadisi ko ba mu bane suwa yan alkitabu sunna muka ce ala manhajin salaful umma an gano wani da kyau ku. bin alkur'ani da hadisi a bisa manhajin wa magabata na kwarai amma fa in gaje ka ɗauko littafin shari nan da aka ɗanyi taliki a cikin aljallalaini hashiyar tisawi alaljallalaini na al'imamu sawi sawi fa da ya zo tafsiri a cikin sotul kafi da Allah ya ce wala kolan li shay'in inni fa'ilun zalika gada illa an ya sha Allah da ya zo sai ke cewa wai fa innal akhadha bi zawahiril kitabi wa sunna min usulil kufuri. ruko da zahirin alkur'ani da sunna wannan shine tsantsan kafirci yace fal kharij anil mazahib arba'a duk wanda ya bar waɗannan mazabobi guda hudu zalun mudillun Ɓatacce ne kuma ɓatarwa yake yi kuma abin da yake bi ce ƙaunar sahaba ko da yana biyayya ga maganganun sahabbai ne wal hadisu sahih ko da ya riƙe hadisi ingantacce daga annabi sai ce wal aya ko ayin qur'ani ne jama'a mun gane yanzu wannan maganan na sawi ta yi karo da wannan maganan da muke faɗi ko ba ta yi ba yanzu wannan za a danganta shi cewa su ne ummatul wasatiyya su ne firkatun najiya su ne ummatul khairiyya allati ukhrijat lin nasi la jin da yake cin mutuncin annabi ya ci mutuncin alkur'ani ya ci mutuncin allah da kanshi bai kyala darajar sahabbai ba jama'ar annabi muna fahimtar wannan duk wanda yake da sawi bai gani bai zo in nuna mashi a nashi, in kuma ba ka da shi ka zo ma fotokofin nawa ka gani Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin bi khilafi gairihim min firqi wa tawa'if al-umma mala ce sabanin sauran ƙungiyoyi da tattaran jama'a da suka bi wani manhaji su ba ruwansu in sun ga dama su ba annabi inda ya zo da abin da suke so su karba su bi amma inda na annabi ya saba ma nasu duk unkunewa suke su zubar duk sauran kungiyoyin ba ruwansu da annabi kaji ma wasu sun ce taka shi za su yi mun gano wannan da kyau ku wasu kuma cewa suke ma imamansu sun fi annabawan mun gano wannan da kyau ku sun fi su suna cewa anna li'a'immatina makaman wa darajatan samiya la yaqla yablughuha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal cewa imamansu sha biyu suna da daraja da martaba wanda mala'ika da ke kusa da Allah bai da ita kamar mala'ika jibrilu manzo annabi bai da irin wannan daraja kamar manzan Allah waɗannan ne suna taifa mansura me suka rage manzan Allah waɗannan shi yasa sai an shiga tsuran asalin karatun ne za ka gane duk waɗannan ƙungiyoyi saba'in da biyu da annabi ya ce da ‘yan wuta ne za a ga gaskiyan kasantonsu ‘yan wutan za a ga firƙatun najiya yadda ta zama ita ce ta annabi za a ga dalili ƙarara ka taɓa jin ahalu suna ci mutuncin manzan Allah ko Kur'ani, ko Allah ko sahabi ko wani tabi'i ko wani malami ka taɓa ji ba kuma ba za ka ji ba Allah ya sa mu dace malai ya ce fa innahu ma min domin babu wata ƙungiya wala ta'ifatin ko su jama'a illa wala min al sai ka same su da wasu maganganu wala itiqadat da wasu ƙudurce kudurcen zuciya ma yukhalifu kitaballahi wa sunnata rasulihi wanda maganan kai tsaye ya saba ma littafin Allah kuma ya saba ma sunnar manzan Allah ya saba ma alkur'ani da sunna kai tsaye ina fata mun gano wannan da kyau ba wannan ƙungiyar daga cikin ƙungiyoyin da ke duniyar nan kaf sai ka same su da maganan da ya ci karo da alkur'ani ko sunna ahlus sunna ne kaɗai ba su da wannan alherin Allah ya kai gare ku ya ahlus sunna shi yasa in za ku bi sunnan ku bi sunna a bisa fahimtar annabi da sahabbai Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu nan za mu saurara sai Allah ya kai mu gobe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum